A shirinmu na nishaɗi, a yau mun samu bakuncin Fati Habubakar wacce aka fi sani da sai na auri zango ko Fati Shu'uma. Sabuwar jaruma a Kannywood Industry ta kuma bamu labarin yadda aka yi ta fara fim da irin nasarorin da ta samu. Ya aka yi ake ce miki sai na auri zango? Eh to sakamakon wani fim da na yi ni da jarumi Adam E zango fim ɗina kenan na farko. sai na auri zango. Kamar shekaru nawa kenan kina wannan harka ta fim? Eh to yanzu kimani ina cikin shekara na hudu kenan. Da fara? Mm, da fara fim ba. Kuma kin yi kamar fina-finai nawa? Eh to gaskiya na yi fim akalla zai kai kaman irin 25. A cikin shekara hudu? insha Allah 25 mm. kin yi da yawa haka kice da sa'a kika shigo <laughs> industry din eh haka ne to me ja ki har kika fara eh to gaskiya ni ma'abociya kallon fim ne gaskiya to akwai haka muna da wani waje haka inda ake sai da abinci to akwai wani ana ci mai alasan location sai zo irin zai nima rentin din wajen shi ke neman mai fim da ya haka waje mm. so da ya gani nima na je wajen na zo wucewa ne sai na ce bara in biya shagon yar uwanmu ne mm. sai ya ce ya kamata ke ma ki fara fim ai shi so so sai ya gaya min dai ga sana'an shi shi kenan dai tafiya ta yi tafiya mahaifiyata suka fara magana ya haɗa da san danja to daga ƙarshe dai kin san kallon da ake ma ma yan fim ai yan fim kaza kaza kaza to sai kawu na ya ce shi bai yadda ba to daga baya da ya zo ya fahimci abin ai sana'a ce ba wani abu ba ne ya fi zaman banza mace ta zauna ka ganta da kuɗi ka san daga inda ta samu kuma ba sana'a take ba sai ya ce in je in yi Allah ya min albarka shikenan sai kika fara shikenan na fara fim to kawo yanzu um, wani fim kika yi da kika yi fice shine kika ce sai na auri zango eh fim dina na mm. bayan shi kuma fa wani fim ne kamar zaki iya cewa bakan da miyar ki fim din da kike so eh to gaskiya shine bakan damiya na sai na aure zango amma mutane sun fi sani na da fati shu'uma kuma sai kuma da basma yazo ya fito <laughs> sai fara shu'uma ci kika a wancan fati shu'uma eh kuma sunan fim din ne shu'uma ina batun award na samu labar kin dan samu award ko eh gaskiya na samu a wani fim ne a fim din basma na ama award best supporting actress sai mtn award da suka yi a abuja shi ban samu zuwa ba gaskiya ina aiki ban ma san ni zan ci ba kai sai aka kira ni aka ce ni na ci kina aikin shooting film eh a wannan sana'ar ta film shin kin gamsu da sana'ar da kike kin gamsu kin eh, abin da kike kina isar da sako ga al'umma sosai na gamsu eh to gaskiya wa'azi ne ka kin ga ni da ban fara ba farko idan ina kallon wa'insu abubuwa a cikin fim ina dan karuwa da wani abubuwa kin ga yanzu misali a ce miki kamar fim din Hassan din nan mm. wani Hassan wanda bai yin sallah din nan mm. to ki ga mutane da yara ma hakuka suke yi mm. to irin wa ina abubuwa to kinga ai fadakarwa ne to shi ana kwatanta shi shi ma a Hausa fim shi yasa na jina gamsaye na ba da karfin gwiwa domin in rike sana'a ta hannu bibi shi yasa zaki ga ina abu kamar da gaske to ina batun kalubale eh to kullum muna fuskantar kalubale ai daman duk wanda za a ce miki dan kwallo mawaki dan siyasa dan fim sai dai ya hakuri za ka samu masoya ka samu makiya amma abin da nake so idan za a kawo irin ko maganganu a kai yadda mu muke faɗakarwa eh yadda mu muke faɗakarwa a fim ba ta waye zagi ba yadda mutum zai fahimta ya natsi ya kalla to mu ma haka muke so idan za a dinga kawo mana shawarwari a ah, kin cika rashin kunya a fim kin cika waye ba haka ba sai ka bi ta yadda mutum zai biya gane manufarka. Hmm. me burin ki a ɗan ƙanƙanin lokaci me ki ina kike son kika kanki nan ba da jima ba gaskiya buri na shine in ya aure in rike ƴaƴana in kika aure zaki daina harkar fim kenan <laughs> eh mana ai aure ya wuce komai yanzu kina samun miji kika aure sana'a kin aji sana'a insha Allah to jiya nake kin ce fim sana'a ce fim sana'a ce to me yasa idan kika aure ba za ki ci gaba ba eh to gaskiya ba zai yi ba ta yi shi mijin da zan aura zai ce in zan aure ki zaki daina fi to idan ya amince in ya aure ki zaki ci gaba kuma fa a gaskiya ba zan ci gaba ba ki a ra'ayinki ba ki san ci gaba eh saboda wani dalili wanda dai tunda dai an dan yi kuma falilla alhamdu an dan sanka to sai kuma ka zauna ka runguma wannan addinin ka ka rike 'ya'yanka to ga shi wannan fara dandalin shirya fina-finai da gwamnatin tarayya hmm. ta ce za ta yi ta zo ta soke me ra'ayinki gaskiya to dai ban ji daɗi ba da a ce an yi shi babban ci gaba ne gaskiya ya kamata a ce mu ma mun ɗagu mun zama wa'yansu abu ba wai kullum mu dinga ci baya ba gaskiya gaskiya ban ji daɗi ba amma dai to dai ban san manufansu ba su da suka soke abu mu namu ne ke bada mu gaskiya idan yanzu misali an yi shi kowa ne zai karu kafin mu mu karu din mutane za su fara karuwa da shi kuma amfanin ƙasa ce kin ga yanzu kamar indiya ai shine kamar arzikin kasan su fim din a fannin mu na tsegumi kuwa hazikar jaruma zainab abdullahi wacce aka fi sani da zainab indomi bayan daukar watanni barkatai bayan daukar watanni da dama ba a ji duriyar ta ba a cikin harkar fina-finai jaruma a jiya talata ta fara aikin wani babban shiri da aka yi wa lakabi da jinsi na kamfanin mis production da ke garin jos a jihar plateau jarumar dai a yanzu haka na can garin jos fagen ɗaukar fim ɗin wanda ubangidanta Ali Nuhu ya shirya kuma fitaccen daraktan nan da ya fito daga garin Jos. Yusuf Khalid ke ba da umarni. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.